بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا ها؟ ليش يا ابني؟

ba su da ƙarshe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنا أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ranar yakin badar musulmai sun kashe mutum saba'in daga cikin kafirai kafiran bakka sa'annan suka ribaci mutum saba'in daga cikinsu da aka zo ranar uhud su ma kafirai sai suka kashe mutum saba'in daga cikin musulmai saboda haka sai suke tambayar kansu anna hada menene sababin da ya jawo haka a badar mun ba ya aka yi muka zo uhud aka ci nasara a kan awalan ma a sabatun musibatun a sabtun mislaiha abin da ya same ku a yau kafin haka kuma kun samu mushirkai da wannan abu kuma kun ci galaba a kansu kun ci riba a kansu kun ci nasara a kansu idan haka sai suke tambayar kansu na haza daga ina wannan rashin nasarar ta zo mana menene sababinta Allah subhanahu wataala ya ce huwa min indi anfusikum ku mu'minai ku ne sababin rashin cin nasara menene sababinta saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zauna akan dutse ma'ana rumat waɗanda za su yi harbi da kibiya ko mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba kada ku yarda ku sako har sai lokacin da ne muku umarni ya ce ku sako Waɗannan suka saba a nan sallallahu alaihi wasallam bayan musulmai sun kunta ta mushrikai a wannan lokacin sun ci nasara a kansu a bayyane ga ganima ta zuba a ƙasa waɗannan wanda suke kan dutsen sai suka zo suke ta jayayya har suka sauko garin ɗiban ganima Khalid bin Walid a ce shi ma yana can gefe yana abin da yana shiga cikin yakin waɗannan rumatin da suke kan wannan dutsen domin ya sarar da nasa in ya zo da ita yawansu sai ya sai an karar da su sai da na ta jinkirtawa har su gurin sa'annan su afkawa musulmai to da suka ga haka cewa musulmai kamar sun nasara a zahiri sai suka sako daga wani dutsen wani bangare daga cikin su suka sauko da kan wannan dutsen suka zo dutsen targanima a wannan lokacin kuma aka zo aka rinka karkashe musulmai da dama wasu da yawa kuma suka sha wahala har annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da aka karya masa hakori aka fasa masa goshi ya ji ciwo mai tsanani sa'an da kuma wasu da yawa suke shahada sanadiyar wannan abu to shi yasa da suke cewa anna anna hada daga ina wannan abin ya same mu ina matsalar take sai Allah subhanahu wataala ce ku ku ne matsalar ku ka sabbaba matsalar sababbin cin nasara da aka saka ku riko da su ku ne yanzu kuka watsar da su don haka kowa ya sani a rayuwarsa akwai sababi na cin nasara da yake riko da shi in baka yi riko da shi ba ba yadda za a yi kana kwance a gidanka arziki ya zo ya same ka ba yadda za a yi abin da kake nema ya same ka matukar baka yi riko da sababi na cin nasara ba Allah subhanahu wa ta'ala ne yake wa annabi sallallahu alaihi sallam wahayi mu'mine ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da su amma saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Allah subhanahu wataala ya kyale su da dabarar su ya kyale su da wayon su ya kyale su da iyawar su sa'annan kuma suka zo suka sha wahala wannan ba wani abu ne ba dan Allah subhanahu wataala ya ƙara karfafar imanin su su ƙara gane muhimmanci cikin illar saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai da ya so da ba za a ci nasara ba da ya so kai ba za a ci nasara akan musulmai ba tare da saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sai amma ya so a ci nasara akan su domin wata hikima da shi kadai ya sifantu da ita sa'annan kuma za ta iya zama hikimar shi ne ƙara ganin girma da kuma ɗaukaka ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma illa da take cikin saba umarninsa kamar yadda muka bayani a baya na'am وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأقوالهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا har yanzu Allah subhanahu ta'ala yana ci yana ci gaba da labarin ko kuma yana ci gaba da yato kissar yakin Uhud wa ma asabakum yawmal taqal jam'an wahala da kuka sha ranar da rindina guda biyu suka haɗu ka bi iznillah wannan wahalar kun sha ta ne bi iznillah ai bi amrillah da umarnin ubangiji ma'ana Allah subhanahu ta'ala shi ya kaddara muku ku sha wannan wahala nesa za a kaddara muku ku sha wahalar wal ya'lam al mu'minin domin a nuna muku suwaye mu'minai na gaske ku gane cewa suwaye mu'minai wal ya'lam allazina nafaqu sa'annan kuma a san suwane ne munafikai idan babu jarrabawa kowa zai da'awar cewa shi mu'mini ne amma cikakken mu'mini yana bayyana ne lokacin da ya ci jarrabawarsa lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe shi ci wannan jarrabawar wannan shi ake kira mumini to yanzu anan ana so a rarrabe tsakanin muminai da muminai da munafikai saboda haka sai Allah ya tsora kajirai, ya tsora shirka akan musulunci suka nasara akan su wannan ayar da abin da zai zo a gabanta an saukar da ita ne sakamakon abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yakin Uhud cikin runduna sama da mutum dubu da ya taho yakin uhud sai da suka zo rabin hanya bal asali ma sun kusa karasowa wajen yakin uhud a wannan lokacin sai abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafukai na duk duniya baki daya sai ce da mabiyansa ku dakata ku dakata mu ai ba ma mu san yaki za a fito ba da ma mun san yaƙi ne mu da ba za ma mu biyo ku ba don haka mu kawai wannan ba wani abu ne ba kawai za mu je ne a kashe mu a banza a kuri don haka mu ba za mu bi a muhammadu ba ba za mu ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a take a gurin sama da mutum ɗari uku suka bi bayan abdullahi bin ubay bin salul cewa ba za su tafi yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka juya baya za su koma ka fito da rundunar yaƙi daidai da mutum ɗaya baka so kai asara balanta kuma haka ya asara sama da mutum ɗari uku ma'ana kusan kaso uku kusa kaso ɗaya cikin uku na rundunar ka yanzu ka rasa su saboda haka sun yi niyyar tabar da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin sai suka ce su ba za su ba annabi sallallahu alaihi wasallama suka juya suka tafi abdullahi bin amr ma'ana mahaifin jabir bin abdullah sai ya bi su yana cewa ku dawo ku dawo mana ku dawo ku zo ni yaƙi saboda ɗaukaka karmar Allah subhanahu wata'ala da ya ga sun ci sauraron sun yi kunnen uwar shegu da suka shiga da tafiya sai bi sai ta in ba za ku yi yaƙi dan Allah ba to ta'alau a widfa'u ma'ana ku zo yanzu ku yi yaƙi ko dan saboda kabilar ku ku yi yaƙi ko dan saboda garinku ku yi yaƙi ko dan saboda matayenku da 'ya'yanku mana yanzu ba za ku yi dan Allah ba to ku zo ku kare kima da darajar garinku ku kare mutuncin ƴaƴanku ku kare mutuncin zuriyarku ma'ana idan aka ci nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama kada aka ci nasara akan su ba kuma sai an bi ku an ci nasara akan dan haka in ba za ku yaki dan Allah ba alal aqalla to ku yi dan wancan to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wannan ayar inda yake cewa wa qila lahum ta'alu ma'ana aka bi munafikan ana ce musu ta'alau ku zo qatil wasi sabilillah ku yi yaki saboda daukar daukar kalmar Allah subhanahu wataala in ba za ku yi yaki dan daukaka kalmar Allah subhanahu wataala ba a difa'u to yanzu ku bada kariya ku bada kariya ga garin Madina ku bada kariya ga iyalanku ai yanzu ma anan ku yi abinda za ku kare mutuncin kanku qalu tisran a cewa launa alamu kitalan mun fa man da mun san yaki za a fito tun farko da an gaya mana yaki za a zo lattaba'nakum mu ma da mun fito da mun bi ku yaki amma matsalar mutum farko ba da ya gaya mana yaki za mu saboda haka yanzu ba za mu zo a kashe mu a banza a hofi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hum lil kufar tabbas waɗancan al'ummar waɗancan jama'ar hum lil kufri aqrabu yawma idhin aqrabu minhum lil iman ma'ana kafirci sun fi kusa da kafirci fiye da da fiye da imani ma'ana yanzu suna dabda su karasa su fita daga musulunci gaba daya Allah subhanahu wataala bai sanya musu cewa su kafirai ne kai tsaye ba kai kai tsaye ba amma yanzu darajar su tana dabda zama kafirai ai ta kuɗe ya rage musu sai daga cikin wannan addinin abin da yasa ba za ka kafurta kai tsaye ba tare cewa Allah ya san munafikai ne amma idan sun zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama nashhadu qalu nashhadu innaka la rasulullah za su ce mun imani da Allah mun imani da manzon sa kai kuma abin da aka tsora maka hukunci shine ka hukunta mutum da abin da yake zahiri ba da abin da yake cikin zuciyarsa ba Allah subhanahu ta'ala shi kadai san abin da yake cikin zuciyar kowane ɗaya mu shi yake da ikon hukunta mu akan abin da yake cikin mu amma kai za ka hukunta mutum ne bisa niyyarsa da ya bayyana maka don haka shi yasa nan Allah su wataala alabi ce musu kafirai kai tsaye ba tare da cewa iliminsa ya riga cewa Ibn ubai bin salul zai mutu kuma yana munafiki kuma yana kafir haka zalika wasu daga cikin waɗannan munafikan za su mutu suna kafirai amma kuma wasu su za su dawo za su musulunta to kun ga anan Allah bai cire masa sunan imani ba sai ya bar da cewa har yanzu suna nan da ɗan su amma tabbas suna dab da kafarta ya ƙulu na bi'afuwanihim suna faɗa da bakunansu ma laisa fi qulubihim ayin abin da ba su kudurce a cikin zukatansu ba ma'ana faɗan su launa alamu qitalan lattaba anakum ƙarya suke in ma da sun san yakin ne da ba za su ji ba lokacin da za a ji yakin tabuka tabiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama strategy na yaƙi idan zai fita yaƙi baya cewa zan tafi yaƙi guri kaza amma zai ce ku zo mu je yaƙi zami kaza zami kaza a haka ake fita filin yaƙi domin ka rasa na waɗanda suke tare da kai ka firgita su kasa yaƙi amma ran da zai tafi tabuka saboda wahalar da take cikin tabuka daga madina zuwa sham kusan 3000 km a wannan lokacin kai tsaye ga mutum ce tabuka za mu tafi yaƙi kowa ya shirya kun ga yanzu an gaya mu za a tafi yaƙin amma da yawan su bata je ba bata je ba abdullahi dan abbas yace suratul tauba bata gushe tana sauka da waminhum waminhum ba daga cikin su daga cikin su kenan munafikai Allah ya faɗi waminhum ta fi sau bakwai a cikin tauba ma'ana daga cikin su su munafikai abdullahi dan abbas yace har sai da muka yi tsammanin za a fara kama suna ana wani dan gidan wani wani dan gidan wani munafiki to kun ga tare da haka sun san yakin za a je suka rinka bada uzuri suna ce su la siru fil har kada ku fita cikin tsananin zafi irin wannan zafin da kake gani bal asali ma su zafin su ya wannan domin su akan sahara suke yanzu a tafiyar kilomita dubu uku wasu a kafa wasu akan doki wasu akan raƙumi wasu akan jaki za a tafi kuma an tafi ba tafiya za a yi ta jin daɗi ko ta huta ba a tafiya za a yi ayyaki don allah ko kai yanzu aka saka ka a mota aka ce ka tafi Legas musamman in Allah ya sama motar ba ko da AC a cikin ta ta babu AC ya zaka ji rayuwarka mu minan da za su taka yanzu da kafar su tafi kilomita dubu uku a kafar su akan dabbobi cikin wannan tsananin zafin sa'annan kuma yanzu hadda wanda yake da ikon da zai buɗe baki ya ce waɗannan ba su iya addini da shi ya iya wannan tsananin jahiltar tsira ne da rashin sanin hakikanin abin da ya faru a cikin addini Idan haka Allah subhanahu wataala ya ce ya san su munafikai ne in ma an gaya musu an ce yakin za a ji ba za su je ba ya na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da bakunan su irin abubuwan da baya cikin zuciyarsu wallahu a'lamu bima ka bima yaktumun Allah subhanahu ta'ala yana sanar da abin da suka kasance suna koyewa a cikin zukatansu allazina qalu li ikhwanihim laysa sun na ba su wancan da suka aikata waɗanda suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki shahada suka mutu sai suka dawo su munafikan da suka dawo gida sai suka rinka cewa allazina qalu li ikhwani sune waɗanda suka rinka cewa ƴan uwansu suna cewa junan su wa qa'adu ma'ana su da suka zauna suka ɗi fita law ata'una waɗancan da aka ce a filin yaƙi law ata'una ma kutil da sun yi mana biyayya ma'ana sun ki fita yaƙi kamar yadda muka ki fita yaƙi ma kutil da ba a kashe su ba Allah subhanahu wa ta'ala ce fatra wa anfusikumul maut ka ga musu ya rasulullahi ku yanzu ku hana kawo kanku mutuwa qul law kuntum na buyutikum la na kuti ba alaihimul qatl ila mazaji'i wanda Allah ya kaddara masa mutuwa yana kwance a cikin gidansa wallahi sai mutuwa sai sallama da shi zuwa filin yaki ba shi ke nuna ka mutu ko ba ka mutu ba Khalid bin Walid a lokacin da aka zo ne masa wankan gawa wanda yake masa wankan gawa yace ya rantsi ba wani gurbi da ya rage a jikin khalid ba sai akwai sukan maki ko harbin cibiya a jikinsa ko saran takobi ai ma'ana gaba ɗaya jikinsa ta goma amma bai mutu a filin yaƙi ba a kan katifar sai mutu har ya zo yake da dama lokacin da zai mutu yake cewa ba irin wahalar da bai shiga a filin yaƙi ba ba irin gungun matsayar da bai fasa ba duk burinsa sai ya yi shahada amma Allah bai kaddara zai mutu ba yake cewa wa ha ana za su a mutu kama ya mutu ba'ir yace dube ne yanzu zan mutu akan shimfiɗa kamar ya wani jaki zai mutu ma'ana ta shine mai isa ba zai mutu a filin yaki ba aka ce ko ina su tara ne da su kan mashi to amma kun ga Allah bai kaddara masa mutuwa ba dan haka bai mutu ba bal asali ma idan ka dauki waɗanda suka yi shahada a musulunci su suka fi yawa ko wanda ba su shahada ba ko shakka babu wanda ba su shahada ba adadin mutanen da aka kashe a cikin yakin gaba ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallama yi tun daga badar har zuwa fatihu makka adadin mutanen da aka kashe ba su kai yawan adadin mutanen da aka kashe a yaki ɗaya ba gazuwa ta fice gaba su in ka tattare shahidan musulmai ba su kai mutum dubu ba gaba ɗaya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fita yaki suka shahada a filin yaki amma tsakanin sifin da jamal sai da aka sassamar da mutum dubu goma dubu ishirin waɗanda suke musulmai ne to kun ga wannan ashe abin da yake nuna cewa shi jihadi ana yin sa ne don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wata'ala don a rayu don musulmai su rayu sa'annan addinin ya rayu ya ɗaukaka amma wasu Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukar su a matsayin shahidai domin ya ƙara karrama su sa'annan su ma waɗancan a ƙara zaburar da su shi yasa waɗannan da sai Allah subhanahu wataala ya ce kul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin eh, da gaske kuke cewa wanda ya fita filin yaki sai ya mutu to ku yanzu a gidan ku hana kawo kanku mutuwa dan haka babu wanda ya tsaya kansa mutuwa da wanda ya je filin yaki da wanda bai je filin yaki ba dangane da waɗanda suka je filin yaki suka mutu ne Allah subhanahu wataala ya ce akan su hmm? ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين خائفين من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تو إنسان الله سبحانه وتعالى يكي yake cewa wala ta tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata dukkan wanda aka kashe wajen ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, to kada ku taɓa tsammanin wannan sunan sa matacce ku a idan ku ne yake matacce bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun su waɗannan mutanen rayayyu ne a gurin ubangiji suna ɗaukan arzikin su ma'ana Allah subhanahu ta'ala yana azurta su a gurin a gurin sa anan annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya yi tsarin bayani dangane da me wannan aya take ne dukkan shahidi idan ya mutu Allah subhanahu wata'ala yana cire ransa ba za a da masa da ransa ya ci da zaman cikin kabari ba sai a cire ransa sai a sanya a cikin wasu tsuntsaye na gidan aljanna waɗannan tsuntsayen a wajen al'arshin ubangiji suke yawo dukkan wani jin daɗi dukkan wani a wata ni'ima da suke so shine abin da waɗannan rayukan shahidai suke ciki ma'ana sun riga sun gabata zuwa ga gidan aljanna ma gangar jikinsu ce kadai ta rage a cikin kabari amma saboda girman abin da suka aikata rayuwarsu da suka bayar saboda ɗaukaka Allah kalmar Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya kai rayukansu gidan aljanna suna zama suna hutawa dukkan wani mumini sai dai a mai da kabarin ka ya zama dausayi daga dausayin gidan aljanna amma ba dai a cire ranka a ɗauke a kai cikin gidan aljanna ba a wannan aljanna za ka shige ta ne daga baya haka zalika idan aikinka Allah ya kiyaye aikin yan wuta ne kabarinka zai zama dausayi na gidan wutar jahannama kafin ran tashin alkiyama a kai ka gidan aljanna to wannan su sai riga sun gabata zuwa gidan aljanna rayukansu suna cikin tsuntsaye kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna yawo a cikin gidan aljanna suna ci daga dukkan abin da suka ga dama ya sanya a shahidi in Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi me kake so menene abin da ka sai ce ya ubangiji a mai duniya in sake yin jihadi don ɗaukaka kalmar ka sa'annan in sake mutuwa a karo na biyu saboda girman abin da suka gani na karramawa a gurin ubangiji sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ai wannan alƙawari ne na riga na yi shi dukkan wanda ya mutu ba zai koma duniya ba saboda haka sai su gaba da rayuwa cikin karramawar da ubangiji ya musu shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce na bima atahum min fadlihi ma'ana bima atahum Allah min fadlihi suna masu farin ciki suna masu annashuwa suna jin daɗi saboda irin karramawar da ubangiji ya yi musu wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim suna yin bushara ga waɗanda ba su samu zuwa inda suke ba nan malamai ce suka yi magana guda biyu sai suka ce Allah subhanahu da Allah zai nuna musu ya ce kun ga wani da wani ma da kuke tare da shi a duniya shi ma zai shahada rana kaza da wani da wani shi ma za su yi shahada rana kaza so suna yin bushara suna farin ciki da waɗannan wanda aka ce za su shiga rukunin su ma za su yi shahada shine wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim walahum ya yahzanun ma'ana suna bushara cewa kada ku bakin ciki kada ku damu kuna da wani farin ciki da jin daɗi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala bi min Allah suna yin bushara da wata ni'ima daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa fadl ma'ana da kuma wata karramawa wata gara ta musamman ta Allah subhanahu wata'ala bacin ni'ima ai wato suka ce ya na bi jannatin ma'ana suna bushara da aljanna da aka sanya su a ciki suna yi musu bushara ne bi ni'imatin kenan ma'ana bi jannatin wa fadl wata gara wata karrama ta musamman a cikin aljanna wadda babu wanda zai same ta in ba wanda yake yayi shahada ba fa anna allaha la yudhi'u ajra kuma allah subhanahu wa ta'ala baya taurata sakamakon mu'mini dukkan mutumin da ya mutu yana mumini Allah subhanahu baya tozarta ladansa yana cika masa ladansa kuma yana cika masa sakamakonsa na'am الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أحسنوا منهم واتقوا عدل عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فاحشرهم فلا ايمانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يرتقوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم bayan abin da ya faru ya faru a yakin kofar yanzu abu sufyan yana ganin ya ci nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka batun a an gama yakin abu fiya sai ya juya ya tafi suna ganin cewa sun kashe sama da mutum saba'in na musulmai ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ji masa ciwo sai yake ganin rauni ya samu musulmai suka tafi suna murna sun ci nasara akan musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake so ya ƙara razana su a karo na biyu cewa kada su tsammanin sun kashe su ne ko kuma sun kashe muminai a yana so ya nuna musu har yanzu ta yana da ƙarfinsa domin kada su je su miƙe kafa su a cikin garin madina amma a cikin garin makka a wannan lokacin da abu sufiyan ya juya yake ƙoƙarin tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa su wane ne wanda za su fita su raka abu sufiyan ma'ana su kora rundunarsa don su ji har yanzu cewa akwai ƙwari a jikin musulmai sai na abubakar da sai na umar da sayyidina ali da talha da wasu mutum saba'in suka tashi suka ce ya lallahi, mu ne wanda za mu je mu raka su ma'ana yanzu za mu raka kora kenan me kwan tafa a tsanake yanzu za mu raza na su kenan tare da cewa sun san sun ji cewa ba yakin suke nufin yi ba amma za su muna wa shat ma'ana za su je su rinka kora su ne don su tabbatar da cewa ba a fa cin nasara suka yi cin nasara ta fin ƙarfi ba to shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haka ita wannan abu sai sai allazina stajabu lillahi wal rasuli min ba'di ma asabahum al wadanda war rasuli min ba'di ma asabahum al wadanda suka amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala suka amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan tsananin wahalar da suka sha yanzu tare da dukkan wahalar da suka sha amma sun gamsu za su yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su Mai maimakon a tunanin a tafi gida a je a huta a yanzu a raka kora suka ce kuma mun gamsu za mu je shine Allah subhanahu wataala yake yaban su a cikin wannan aya Allah ke lillazina ahsanu minhum hakika waɗanda suka kyautata a cikin su wattaqau kuma suka suka bi Allah subhanahu ta'ala da takawa suka ji tsoron Allah subhanahu wataala ajrun azim suna da wani sakamako mai girma a gurin Allah subhanahu wataala to kun ga anan wannan shine tanadin da Allah subhanahu ta'ala yayi waɗannan sahabban kusan mutum 70 da suka raka Abu Sufyan shi kuma Abu Sufyan da ya ga haka sai ya ta tafiya da gaggawa yana ba su karata da ya wannan doguwar tafiyar Abu Sufyan sai ya ci da wasu fatake a gefen hanya da ya ci da waɗannan fataken sai ya ba su kuɗi sai ya ce idan kun garin dinar Muhammadu sun biyo mu in sun tambaye ku mu ku ce muna nan ma'ana tili da yawa an garzana abu sufiyan mutane da yawa rundunar tana nan da ƙarfinta ma'ana ku faɗi abubuwan da za ku firgita su saboda haka bayan abu sufiyan ya wuce waɗannan fataken suka ci gaba da tafiya har suka zo gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da aka tambaye su dangane da rundunar abu sufiyan sai suka ce ai mun gan jama'a da yawa suna nan da yawa don haka kar ku ce za ku yaƙe su sun yawa waɗannan mutanen ba za ku iya yaƙin su ba sai Allah ce Allah zina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ma'ana su ne waɗannan waɗanda suka ce wa mutane hakika akwai wata runduna ta mutane masu yawa sun haɗu dan haka kar ku yaƙe su ku ji tsoron su bacin an gaya su waɗannan me ya faru zuciyar su ta rauni fazada hum imanan ana ma ga cewa ai sun fi cewa sun ninka cewa me kwan su rauni sai imani ya ƙara taso musu sai suka ji ƙwaro gwiwa su suna sha'awar ma ya ƙarsu a wannan lokacin Allah subhanahu wataala yace wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce hasbunallah ma'ana Allah subhanahu wataala ya isa mara wa ni'mal wakil ma dalla da madogara in ta zama Allah subhanahu wataala ita ce madogara ba Allah subhanahu wataala sai ya tuba da cewa fan qalabu bi ni'matin min Allah waɗannan su ne wanda suka samu wata ni'ima ta Allah subhanahu wataala wa fadl suka samu falalar Allah subhanahu wataala lam yamsashum su kuma sannan babu wani abu na takaici ko na damuwa da ya shafe su wattaba'u Allah kuma su ne wanda suke neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. ku duba ko ku gani duk waɗannan shaida ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake jerawa akan waɗannan sahabban da ake magana a kansu na ɗaya fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su wattaba'u Allah alal akalla a cikin wannan ayar kadai abu hudu Allah subhanahu wataala ya yarda da su yake yake bada labari akan su na cewa ya yarda musu da su shi sanya da zaka kyautata wa ɗayan ku sai ya ce maka masha Allah na gode ya radiyallahu an Allah ya yarda da kai suka ce idan ka ga dan uwanka mumini haka addu'a kake masa amma lokacin da muka ce an abi hurairata radiyallahu an daga abu huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi yanzu ba addu'a kake masa ba labari kake barwa domin Allah ma ya yarda da shi shi dawa domin wattaba'u ridwanallah sun biya sun nemi yardar Allah subhanahu wataala san kuma Allah subhanahu wataala ya radiyallahu anhum wa radu an والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا الله يبادل أبادل شو هي يددس don haka yanzu ko ka yadda da su ko kar ka yadda da su matsalar ka ce yanzu kai ka jima da naka matsalar tukunna ka ji da abin da yake damun ka kai yanzu a rayuwar nan tukunna su yanzu shaida ce daga Allah subhanahu ta'ala cewa sun bi yardar Allah kuma Allah ya karba ya yarda da su kai ko kannan kama da yan uwanka ba su gama yadda da kai ba try abin da akwai abin ta kai ce a ku yanzu ba an da ya aminta da kai zai iya baka ma ajiyar kuɗi a ɗaliban da kake korama wasu ba su imani da abin da kake faɗa ba to ta za ka kanka da wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu dhul fadl al azim inna ma zalikum shaytan wancan da yazo yake cewa ko kuma wadannan da suka zo suke cewa ai sun tare da yawa kar ku yadda ku yake su zalikum shaytan wadannan shaydanu ne yukhawwifu awliya'ahu babu wanda suke tsoratarwa in ba in ba mabiyansu ba ma'ana munafikai su ne za su ji tsoron an ce adadin rundunar mushrikai ta rinka ta musulmai amma musulmai ba sa jin tsoro saboda suna sanar da kan fi'atin kalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah Allah subhanahu wa ta'ala ta khafuhu kada ku ci tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minin tunda dama kun kasance ku mu'minai ne kun kasance ba wai in sharadi shardiya ba in kun kasance ba za ka ce wai a'a in kun kasance mu ne ku ji tsoron Allah a dama kun kasance ku mu ne saboda haka bai tantance ku ji tsoron kuma in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata mun gane na'am ولا يحمد الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين Allah subhanahu wataala ya ce wala yahzunka Waɗanda suke gaggawar shiga kafirci kada su ɓata maka rai wanda suke fita daga musulunci ko kuma hidabi ya zama kan munafikai kenan wanda kake ganin su kamar mumine ne amma kuma suna gaggawa zuwa ga kafirai ko kuma hidabi ya zama kan ahlul kitab ma'ana yahudi da nasara kenan ma'ana duk kafircin waɗannan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ya bata maka rai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga damuwa idan ya ga mutane sun ki yin imani la'allaka baqi'un nafsaka ya kulu mu'minin kai kusa ka halakar da kanka saboda sun ki zama mu'minai karka damu da su Allah zuwa wataala in ka gan suna gaggawar kafirci karka damu da su innahum lan yadurrullaha shai'a ba da wani abin da za su tawayi jihadin da kake saboda ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wataala yuridu Allah Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah Allah yana kuma Allah ya sani cikin ilimin da ya gabata cewa waɗannan ba su da rabo a lahira duk ka kai da cewa sai sun musulunta ba za su musulunta ba domin da rabo ilimin Allah ya riga ya komai to Allah ya san su ya san da rabo bai sanya musu rabo a lahira ba irin waɗannan su suna da wata azaba mai girma a lahira innal ladzina kufra bil iman ma'ana waɗanda suka da imani saboda kafirci ma'ana allazina amanu thumma kafaru kenan waɗanda suka zo suka yi imani sa'annan suka sake kafirta Allah subhanahu ta'ala ya sake cewa karo nabi lan yadurullah shay'a su ma ba za su tawayi jihadin da ake dan ɗaukaka kalmar Allah subhanahu ta'ala ba ba za su taba tawayar Allah subhanahu ta'ala da wani abu ba wala kuma azabun alim irin waɗannan kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi na'am ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب ما كان الله ليذر المؤمنين على wala ya yahsabanna allazina kafaru waɗannan da suka kafarta kada su taɓa tsammani annama numli lahum cewa jinkirin da muke musu arzikin da muke ba su wadatar da muka ba su lafiyar da muka ba su khairul li yi ma'ana wannan alkhairi ne ga kawunan wallahi ba alkhairi bane baka kana wa Allah subhanahu wataala yana baka ni'ima ibn al-qayyim yace alamar fushin ubangiji akan bawansa ne kaga kana saba ubangiji shi kuma yana lodo maka ni'ima hatta idza nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay batin sun manta sun zulmiya cikin sabo Allah ya ce sai muka bude musu kofar komai duk abin da suke so zamu ba su idan azaba mu ta zo sai mu kama su kuma baktatan idan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce karka kana saban Allah subhanahu ta'ala kuma ka rinka alfahari cewa to ko baka fito ka bayyana a jini ba amma kana ji a zuciya ka cewa ni fa ina saba Allah amma har yanzu arziki na ba abin da ya tawaya a ciki to Allah subhanahu ta'ala yana yi wa bawansa talala kana saba masa yana baka ma'ana lokacin kuma da zai kama ka zai kama ka akhza azizun muqtadir duk abin da fir'auna yake so sai da ya dauka ya mallaka mar ya bashi shi ya sanya lokacin da annabi Musa ya tashi addu'a sai ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya dukkan wani abin da ake burgewa da shi na kawa na jin daɗi ka ba wa fir'auna dukkan nau'in dukiyar dan adam yake so ya mallaka ya ubangiji ka ba wa fir'auna mulki ba irin wanda bai ba kuma ka ba shi ka ƙara masa ka ba shi ka ƙara masa ya ubangiji fir'auna ya ɓata daga hanyarka annabu sai ce rabbana tamis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'ali ma'ana yanzu ba za su imani ba har sai sun ga azaba wanda take mai tsanani ce a kansu to dan haka shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda muka jinkirta musu waɗannan da suka kafirta kan su tsammani muna jinkirta musu wannan kiran alkhairi zai zama musu sharri ne zai biyo bayansa inna ma numli lahum yazdadu isma muna jinkirta musu ne domin su ƙara zunubi su ƙara girman kai akan girman kai da suke su ƙara bujirewa su rinka jin a jikinsu cewa fa mu abin da ma muke wayen mu da dabaran mu ne yake ban ba ma Allah ne yake ban ba kamar karuna batun ya samu dukiya ya samu linkin ba abin da yake so sai ta inda ma utitu ala ilmin indi kwarewa ta da sanna da harkar kasuwanci ce ta tara mu wannan dukiya wayo na da dabara Allah subhanahu wa ta'ala ba haka lamarin ka yake ba to shi ma ka Allah yake wa bayi ta lalata dan haka idan ka ga kana sako Allah subhanahu wataala yana yalwata arzikin ka ya kamata ka fashe da kuka ya kamata ka sani akwai narkon azaba a gaba da za zaka zo ta same ka wala kuma azabun muhin <clears throat> kuma irin waɗannan suna da azaba wadda take mafi kaskanci ce Allah subhanahu wataala ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wannan ayar an saukar da ita ne lokacin da mu'minai suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mun ta kudan da munafikai har ma ba ma iya rarrabe junanmu don haka ya rasulullah kan yi Allah subhanahu ta'ala ya sanya wata shaida ga muminai wata shaida a goshinsu da an gansa a rinka gane cewa wannan munafiki ne wannan mumini ina fata mun gani wasu malamu suka ce a dalilin sai aka saukar da ita annabi sallallahu alaihi kafiran makka ne suke gaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kai yanzu kana da'awar cewa dukkan wanda aka ce daga cikin mu muka kare dan wuta ne wanda aka ce daga cikin ku dan aljanna ne Idan haka ka ba mu link na sunayen munafikan da suke gurin ka waɗanda suke za su shiga wuta mu gani sai Allah subhanahu ta'ala ya ce musu ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma antum alai Allah subhanahu ta'ala ba zai canja mu'mine daga yadda suke ba ma'ana ba za a sanya wata shaida ba dole ku zauna a yadda kuke a'a yadda za a sanya ku shaidar da za a rinka gane ku shine irin abin da ya rinka faruwa a Uhud da sannu za a rinka jarraba ku daga lokaci zuwa lokaci ana testin na imanin ku a wannan lokacin ku da kanku za ku rinka gane ce wannan munafiki ne ce wannan munafiki ne ba ku bukatar Allah <clears throat> subhanahu wataala ya sanya muku alama <clears throat> hikimar ubangiji ba ya tozarta mumini ba ba ya tozarta ma har wanda yake munafiki bane ba shi sanya banda ibn ubay bin salul har shi a cikin alqur'ani babu sunansa abdullahi bin ubay shi zanya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba da list din munafikai sai ba Huzaifa shi kadai tallantar kun gaba ba hikima ce a yada su ba addu'ar shine Allah ya shiryar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ce da na san ne musu istighfari sama da shida sau 70 Allah subhanahu wataala zai karba za su shiri da ne musu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum to Allah subhanahu wataala ce ba sai an sanya muku shaida ba daga lokaci zuwa lokaci za a rika jarraba ku anan za ku rinka gane suwaye munafikai anan suwaye za ku rinka gane mu'minai wa ma kana Allah li yutla'akum ala al-ghaib Allah ba zai nuna muku abin da yake na gaibu bane ba walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha kada dai Allah subhanahu ta'ala yana zaba ya ɗaukaka wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa fa'aminu billahi wa rusuri ku yi imani da Allah da manzansa wa in tu'minu wa tattaku idan kuka yi imani sa'annan kuka ba Allah subhanahu ta'ala da takawa fala kuma ajrun azim hakika kuna da wani lada wanda yake mai girma ne na ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر مريض فيطوقون ما بقيوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله waɗannan da suke marowata wanda suke rowa dangane da abin da Allah subhanahu ala ya ba su na falalarsa na taɓa gaya muku cewa dukkan ɗan adam ɗin da yake mallakar dukiya ƙur'ani ka babu inda Allah subhanahu ta'ala ya taba cewa wannan dukiyar da ka tara mallakin ka ce Allah subhanahu ta'ala ta yake wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi dukiya ce Allah subhanahu ta'ala ya dauko ya sanya ka mamayi akanta kana so ko baka so sai ka mutu ka barta wani sai ya ɗauka. domin ko mutuwa kai kace abin ne kada dukiyar ka ƴaƴanka ne na farkon wanda za su fara cewa a ah, wallahi ba mu yadda ba wallahi ba za su nafa da wannan wasiyar ta ta to Allah subhanahu wataala yace wannan dukiyar dama mu muke ba wa dan adam ita kun ga nan gurin sai yace bima atahumullahu min fadli halalan Allah subhanahu wataala ce da rahama a kansa ya dauka ya baka wannan dukiyar ba dan ka kowa ba sai dan yanzu wata jarraba kai kuma ta musamman da Allah subhanahu wataala yake so ya ba don haka sai sanya maka hakki a cikin wannan dukiyar ce ka rinka fitar da waɗannan haƙoƙin kana ba da su sadaka ce da kuma zakka idan ka fitar da wannan hakkin yanzu baka daga cikin marwata idan ka rowa ka hana wannan hakkin na Allah subhanahu wataala yanzu ka shiga karkashin cikin wannan aya Allah subhanahu ya yace kada su yi tsammanin waɗanda muka ba su dukiya daga falalar mu suna yin ruwa kan ji tsammani wannan ruwa da suke ruwa khairan lahum ma'ana shine mafi alkhairi ruwa ba za ta taba tara maka dukiya ba bal asali ma sai dai ta talauta maka dukiyar ka. Allah subhanahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito mana cikin hadisi cewa kullun garin Allah ya waye akwai mala'iku guda biyu da Allah subhanahu ta'ala yake wakiltawa wa dan adam na wannan mala'iku suna zuwa suna masa addu'a suna cewa ya ubangiji Allahumma a'ati mumtikan khalafa ma'ana ya ubangiji dukkan wanda ya ciyar da dukiyarsa kamar masa da ita wa a'ti talafan ma'ana dukkan wanda ya ruwa ya rike dukiyarsa ya ubangiji ka tuga ta dukiyarsa haka kullum waɗannan mala'ikun suke addu'a kan dan adam to kun ga anan Allah subhanahu wataala daga ka taba tsammanin to ruwa alkhairi ce a gare ka ruwa sharri ce a gare ka sai yudawquna ma basiru bihi yawmal qiyama za a nannaɗe su ma'ana za a yi musu tufafi da wannan ruwar tasu na tashin alkiyama Allah subhanahu wataala yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum bi anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ma'ana dukiyar da ka tara ta kici da ita saboda Allah subhanahu ita da ita za a gafar da kai a cikin lahira ita za a narka ta zama kamar dutsen guga a rinka goga maka ita a bayanka ana goga maka ita a ruwan cikinka ana goga maka ita a kanka da ita za a gamsar da kai ka duba gani wannan dukiyar za ta zo a sifa ko dai ta zinare ko ta azurfa ko yanzu gold a digiri nawa yake da huwa over 1000 degree 100 degree uh, over 1000 degree celsius yake da huwa abinda kake bukata 100 degree celsius kake bukata boiling point na ruwa shi kuma gol yana buƙatar ka ninninka masa irin gol ɗin da ake hakowa a ƙasa to irin wannan ne fa wanda za a narka shi sannan a rinƙa maka azaba da shi ranar tashin alƙiyama yanzu ko da ruwan zafi aka ce za a yi maka azaba ya kake jin ruwan zafi idan ya dan zuban maka a hannu ballantana kuma a ce za a yi maka azaba da ruwan zinare ko da ruwan azurfa Allah ubangiji ya kiyashe mu hakika ruwa mummunar abaci sai sai Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe sai ya ce ba hikima da za ka yi ruwa duk abin da ka tara lillahi rasu sama wal al'adu, Allah su wata shi zai ci gada abin da yake kasa da abin da yake sama kowa sai ya mutu sai ya bar masa ita inna nahan nuhil mauta inna nahnu nuhyi wa nubitu wa nahnu al warithin mu za mu raya ku mu za mu kashe ku kuma mu za mu ci gadan kowa Allah subhanahu wataala ce wallahu bima ta'maluna khabir hakika Allah subhanahu ba da bada labari ne dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa abin da muka faɗa na daidai Allah ubangiji ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ubangiji ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah